assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna dai a cikin suratul an'am wadda muka fara karatu jiya <clears throat> kuma mun tsaya aya ta tara za mu ci gaba da aya ta goma yau insha Allah mun dai san wannan sura mai take nunawa cewa tana karantar da tauhidi kuma mun fara ganin abin nan alamu ko kuma bayani game da tauhidi to ga sauran cikin magana na wadda muka baya ajiya wala kadistu hozi a jerusalem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل mun faɗi cewa Allah ya ce ko da saukar da littafi ga takardu waɗanda ba su imani suka lalaba suka ji sai sun kawo shubha don su nuna wannan abin karya ne daga cikinsu suka ce don me ba za a sauka mai da mala'iki sama ba wato ya zana rake su duk inda ya yi ya gasganta shi wato in abin nan Allah ya ce musu to da mun saukar da mala'iki da al'amari ya tabbata wato da azaba ta sauka gare ku to ya ce wala ka jistu huzi a biyu rusulun ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ma wannan magana to kada ka damu wato wannan suwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ana bin ana bashi hankuri kada ka damu wala kada haqiqa istuhuzi a biyu rusulun min kablika an yi izgili da annabawa da yawa gabaninka wato ba kai danka harawa izgili ba annabawa da yawa suka wuce tun daga zamanin nuhu har hudu salihu duk an yi musu izgili to kai ma don an yi ma izgili ai hanya ce an kabi kai ma wanda ka bi hanya annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka damu ko ama izgiri ko an zage ka ko an soke ka wannan kada ma ka waiwaya kada ma ka bata ranka da abin da ake yi maka wannan ita ce abin nan hanya ta hanya ta annabawa to wato sun an yi izgili da da manzanni min kable ka gabanin ka fa haqa bil ladzina sahiru minhum wato fa haqa sai abin nan abin musiba ta sauka ga waɗanda sun kai izgili minhum daga cikin su wato nan an ce fa haƙa bihim asalin haƙa wato nazala yi sauka ana cewa abin nan on haƙa ya hiqu haikan ko huyukan wato abu ya sauka ya kewaye wani abu wani lokaci a ce wa haiqanan wato abu ya sauka kuma ya kewaye wato waɗanda sun kai izgil daga cikinsu sai musiba ta sauka ta gewaye su ta gewaye jikinsu da gidajensu gaba ɗaya wato wannan musiba ta sauka gare su ta kewaye ma kanu bihi yastahzi'un Abin da sun kasan suna izgili da shi na addini Allah ya ce kaza manzo Allah ya faɗi su yi izgili to sai wannan abu ya same su wato izgili da addini abu ne wanda yake ijma'an kafirci ne don haka nan Allah ya ce nan musiba ta same su kuma duk wanda ke izgili da addini to sai ya samu musiba tun duniya kafin ya mutu wato shine mai abin nan eh, yake cewa wasu khiriyatu mai ahadari yin yin izgili yin janci yin janci ko ka yi da addini ko ka yi da masu addini duk ma'ana su guda ba su da bambanci wato da ka izgili da qur'ani ko izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar masu yin drama su hito abin nan eh, su abin nan da sifa ta addini ana walakanta addini duk wannan istihza'i ne ba ba a yin sa shi ma duk nau'i ne na kafirci ko abin nan ka ka mutum ka so kai izgili da shi don ya don ya bar wani abu da ke addini kamar a ce matan da ke yin lullubi kamar wa dan hudu ya faɗa a cikin nuru alaba kana izgili da su ko mutum ya ɗauko littafai qur'ani zai na makaranta kai izgili da shi ko ya bar warge mai kai izgili da shi ko ta sima ta addini duk abin da ke izgili to wannan musulunci ya abin nan ijma'in malamai sun tabbatar da cewa kafirci ne don haka sai ta ɗan tsal izgili baya da kyawu da addini kuma ba a wasa shi ɗaya hukuncin da malamai ke cewa duk wanda izgili da addini ko da masu addini inda wasa ya yi inda bananci ya inda gangane da hukuncin su guda babu wasa ga addini dole ka girmama addini ne eh, don haka masu durama sai su yi takarar kada a baka sashen abin nan addini ka wulakan tashi. wannan yana kai ka zuwa ga zuwa kafirci to haka maka nu sa hazi uwan. abin suke izgili da shi sai sauka a kansu wato musiba ta same su saboda wannan izgilin to sai Allah ya jawo hankalin Eh, abin nan eh, mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waɗanda sun ka gabaci annabi an halaka su saboda izgili to kuma su je su yi dibin wuraren su su gani shi na wannan ayat Allah ce qul siru fil ard qul siru fil ard thumma ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama qul ka ce wato ya ce ya manzo Allah faɗa faɗa waɗannan masu izgili da addini na zokacinka wato siru fil ard ku yi tahiya a cikin ƙasa wato da nan maka zuwa sham ko zuwa wani wuri wato ai safaru fiha ku yi tahiya cikin ƙasa sun manzuru sannan ku yi dibi wato ba tahiya kawai ba ku yi ta wa'a ku yi tahiya ku yi dibi dibi na wa'astuwa ba kamar ka yi kamar saurari a ce ka yi saurari abu kaza ma'ana kenan saurara don ka wa'astu ka gane abin da ke ciki to ita ma wannan tafiyar ka yi tafiya cikin ƙasa sannan tafiya ta wa'astuwa ku dibi wato su manzuru sannan ku yi dibi kaifa kana aqibatul mukazzibin yadda ƙarshen na masu karetawa ya zamo wato ku yi tafiya a cikin ƙasa ya ku mutanen makka masu kareta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ku yi dibin ƙarshen waɗanda ke ƙaryatawa ƙaryatar da annabawa da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan kusa gare ku kuma mutanen lut suna kusa gare ku ku yi dibin yadda anka shahe su anka anka mulkice kasar su ga gidajen su nan abin nan matacci ku yi dibin gidajen saleh ku yi dibin mutanen hud waɗannan an halaka su da tsawa waɗannan an halaka su da iska waɗannan an halaka su da duk ga sunan to ku yi dibin halakan nan ta same su kuma za ta same ku zaka nan masu yin izgiri da addini su ji tsoron Allah su bari saboda abin da ya samu waɗancan na iya samu ko yanzu zaka za ga masu izgiri da addini ko wasu daga musibu da tafar musu wannan baya da kyawu wato aqibatul na masu karyatawa da an kace masu karyatawa akwai bambanci tsakanin ƙarya sannan da karyatawa ƙarya shine suna abin wato abin da a ƙarya sabanin gaskiya kishiyar gaskiya shi ita ce ƙarya larabawa wannan kalma tana da faɗi gare su suna ce ah, daga watan ana cewa kaziba ya kazibu sai a ce kaziban wani lokaci wani lokaci kuma a ce kizban ko kizbatan duk ana ana cewa ko abin nan kazibatan ko kuzu abin ah, kuzubun a ce ƙarya jambu ƙarya ko a ce kuzabzabatun ƙarya mai yawa kuzubatun ya yi ƙarya duk wannan ana ya faɗi. Ah. wato kalma ce mai mai faɗi da yawa to nan aka ce mukazzibina masu tawo ba su kayan karyar ba tawo suke aka faɗa musu wato su ba san gaskiyar ba amma idan an faɗa musu sai su karyata to haka da wanda ya ƙarya, da wanda ya karyata duk kusan hukuncin su guda domin shi ya yayi kai kuma biya kai ka karyata abin da baka sani ba to shi na don haka Allah ce na fa kaifa kana aqibatul mukazzibina yadda karshen masu karyatawa suke a faɗa ma gaskiya ka karyata waton ko kuma abin da ake kira karya ka ba da labarin abin da ya san kai ka yarda ba haka haka mai cikin zuciyarka ba ka faɗi magana amma kai ka san ba ta ke ne cikin zuciyarka ba shine kayan ƙarya ko kuma wani lokaci akan ce ƙarya abin da baka sani ba ko da kana zaton gaskiya ne ka faɗe shi baka da yaƙini to ƙari makareci kake don haka wani hadisi annabi ke cewa man kazaba alayhi shace muta'ammidan inda gangan ne gan ba da gangan bane kana da kana da uzuri don tsammanin ka gaskiya ce to amma ba haka nan take ba wannan ma'ana biyu gare ta wani lokaci kuma ka san abin da za ka faɗi ba shi ne cikin zuciyarka ba to makareci ne kai kamar da Allah ya ce abin nan idza ja'aka al-munafiquna ko قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله ولكن والله يشهد ان المنافقين لكاذبون wato in suka zo munafikai wurin annabi sai su ce ya manzon Allah wato da dadin baki ya gane wato ya manzon Allah sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ya san shi manzo ne kake amma yana shaidun munafukai makaryata ne abinda suka faɗa ba shi a cikin zuciyarsu ba sun da ce kai manzon Allah ne kurum don su tana cikin mutane lahiya lau amma sun ka hita sai su abin sai su yi suka to wannan shine ƙarya wato ba ba ba ba ka raba kafa biyu kace kana nan kana nan sai dai ka tsaya wuri guda ɗan gaskiya za ka bi ka bi ɗan ƙarya za ka bi ka bi amma baka cewa kana duniya kana lahira bai wa? kamar ka ce kai ahlus sunna ne kuma kana tare da ɗan bidi'a har bai yiwa ɗan an ka ta wurin bidi'a kana ciki in an ka dawo ahlus sunna ka ce muna tare yukhadi'una Allah kenan walladhina amanu ma abin wato wannan bai da kyau sai dai ka tsaya wuri guda cif kamar wani gurmu da aka ba abin nan sadda ana ƙuri'a ta layi zamanin baban gida ana ƙuri'a ta a shiga layi a ƙidaya. wannan ya bashi kuɗi ya amsa wannan ya bashi kuɗi ya amsa ya taho layin mutum biyu sai ya raba kafa ce guda can guda nan <laughs> to ya ce na amsa ganga na amsa ga wani an to ai guda zaki da yawa ba kafa biyu zaki da yawa to irin wannan ne sai zai ka tsaya wuri guda baka nan baka can to Allah ya ce ka dibi aƙibar yadda mutanen abin nan masu karyatawa ta zamo wato shine an kai musu azaba kamar da Allah ke cewa ga suratul ali imrana fa bashirhum bi azabin alim masu irin wannan kai musu bishara da azaba da ake mai abin nan ali mai radadi to ulliman nan karanta to kul ka ce musu wato ka tambaye su su masu karyatawar abin nan Allah ko masu istihza'i da addinin Allah wato tambaye su a tambaya wanda ake so su ba da amsa kulli man fi samawati wal ard tambaye su shin wake da abin da ke cikin samai da kasai nawa ne abin da ke cikin samai da ƙasai na halittu da abin da ke cikin ƙasai na wane su haɗa maka waton ƙul ka ce lillahi na Allah ne nan ba a tsaya jiran su ba da amsa ba don mi don mi ba a tsaya jiran su ba da amsa ba don wanda ka yi da gangan bai saurin ba da amsa kullum su ne ka yi ɓoye ƙarya ta ko ba haka ba sun sani cewa duk abin da ke cikin samai da kasa na Allah ne bai kamata izgili da shi ba amma in ka tambaye su ko su yi shude ko su ja wata shubha ta daban don su karkatar da gaskiya to sai aka saurin ba da amsa Allah ce kulka ce musu lillahi na Allah ne duk shikenan an gama magana ko sun yarda ko ba su yarda ba duk abin da ke cikin samai da kasa na Allah ne ga wata aya Allah yana nuna cewa inda yake magana da mushrikai masu kiran wani Allah ya ce waɗanda kuke kira ko kun sani ba su halitta komi ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulanna Allah idan ka tambaye su wahala halitta samai da kasai ya Allah ya halitta samai da kasai to tun da shi ya halitta samai da kasai don me ba ku dogara gare shi don me ba ku tsayuwa shi ishe ku shi dai sai kun rika wani ya kai ku inda yake kamar sarakunan duniya yanzu kana son ganin wanda a shugaban kasa ko wani gwamna ko wani ciyaman ba sai ka bi ta yan gaban goshi ne ba to Allah bai da dan gaban goshi bale ka ce in bi wani zai kai ni inda wani inda ma inda sallama inda kofa inda wa kai ni inda Allah haka sun yarda cewa sama da ƙasa Allah bai shi ɗaya abinai amma nan ga bauta kuma sai an rika wasu liqarrabuna ila Allah zulfa dan waɗannan mutane su kai mu inda Allah su ma hatsarki ne ba mai tsarki to Allah ba haka nan yake ba in za ka addu'a ta inda Allah kai tsaye ya Allah ka bani abu kaza walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku kiraye shi da su bai cika kirari da wasu salihai nawa ba da haka ne za ka roƙo Allah ka kankabin nan ka yi yabo ga Allah haka manzo Allah ce mun sallallahu alaihi wasallam yabo da Allah Allah yana son yabo amma kuma da sharadi yabon sai wa da yabi kansa ka ji ko hikima guda baka iya yabon Allah wa da haka so sai wa da yabi kansa don haka nan in ka addu'a kana fara karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya yabi kansa cikin cikin ta sai sai kai ko ka karanta wata aya ta alqur'ani law anzalna hadha alqur'ana karanta wadannan abin nan eh, sunayensa da ya faɗa sifofinsa da ya faɗa sannan kai salata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai kai addu'a Allah ka bani abu kaza shikenan yayi mamba sai ka ce Allah ga salatin gaba ya kai shi ga wanga tuwon ka shi ɗauka shi kai ma wanga babu ba a cewa haka nan kuskure ne eh, manzo Allah bai karantar da mu haka ba cewa mu yabo ga Allah in mun ka yabo ga Allah sannan mu amin nan mu yi salati mu roƙi Allah Allah zai biya mana bukata wannan kuskuren su sai su ce wannan shine tawassuli su ce muna tawassuli da annabawa muna tawassuli da waliyya muna tawassuli da muna tawassuli da tsammanin sunan shine tawassul amma ba shine tawassul ba in ka bi nassan alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan nau'i na tawassul duk qur'ani gaba ɗaya ɗinsa da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli iri uku ne babu na hudu dinai a nassance Allah dai ya ce walillahi asma'u husna fa da uku biha wannan shine tawassuli wanda babu sabani tsakanin musulmin duniya duk wanda a musulmi ya yarda ka roƙi Allah da sifofi ne da sunaye ne shine mahi ɗaukakar tawassuli don haka na cewa Allah yana roƙonka don rahamarka ko don jinkanka ko don ikonka ko don ƙarfinka ko don sifofinka ko don sunayen waɗanda ni sani da waɗanda ban sani ba kamar da annabi ke cewa ina roƙonka da sunan nakenka waɗanda ni sani da waɗanda ban sani ba domin sunan Allah ba wanda suna kafa sai shi to ka roƙe shi da su babu khilafa wannan tawassuli ne mashru wanda shari'a ta tabbatar da shi tawassuli na biyu wanda shari'a ta tabbatar da shi shine kai tawassuli da aikin ka na kwarai wanda kai abin nan Allah yana cewa ga wata aya inda yake maganar mutanen kirki cikin ali imran inda na aman na fagafir da na zunubana ya Allah mun yi imani ha gafarta mana mu. suna ta wasuli da imaninsu don su samu gafarta wa zunubai don haka nan kana yanta wasuli ka ce Allah don imanin da ni yi da kai kai min abu kaza Allah don imanin da kace mu yi da manzon ka ne yi kai min abu kaza Allah don son da nake wa annabinka don son annabi ibada ne ina son ka yi min abu kaza ya Allah wannan ayoyi da yawa cikin nasan alqur'ani sun tabbatar da shi sannan mahi shahara hadisi wanda kowa ya sani nan shine hadisin ashabul ghar na cikin abin nan ko riyadu salihin ma ya kawo wannan hadisi cewa sun bayan Allah su uku sun tafi abinci kuma ce wurin kasuwanci sai dare ya tattara su wani kogon dutse don su samu ko kuma wasu wata riwaya an ce abin nan hadari ya taso sai suka ɓoye har ruwa su gama sauka su hita suna cikin kogon dutse sai wani falallen dutse ya gangaro mai girma sai ya toshe ƙofar da suke a ciki suka tura su haka ba damar hita ga wata riwaya aka ce sai ɗayansu ya ce ba abin da zai tsar da mu daga wanga bakin ciki sai kowane ku shige bi aikin da ya yi don Allah mai ikhlasi da takawa shi Allah da shi wata riwaya kuma tace shawara suka yi wannan yace mu dibi wannan yace to mi abin nan abin da yake ko wannan mushi dibi aiki shi kirda don aikin da ya san yayi don Allah yana cike da ikhlasi da takwa shi Allah da shi na farko sai ya tawassuli da biyayya da shike wa iyayensa domin zai ta samu abinci in ya kawo yana da ɗiya bai fara ba abinci sai ya ba uwaye ne sun ci sun koshi sannan ya ba diya ne wata rana ya tafi dawo ko da ya dawo wasu da uban sun yi kwana ga shi da abinci ga iya na kuka saboda yunwa hana madiyan nan sai da uwaye suka falka sannan yabba uwaye ne suka ci abinci suka raga sannan yabba diyan sai da su bahin suka falka ba diya na ta kuka saboda yunwa ya ce Allah yan donka ne ka san donka ne haka ka kurin yi mana wannan bakin ciki sai duci ya bambare kashi uku sai kashi guda ya faɗi kaga shi a amshi tawassuli ne da aikin kwarai ko ba haka ba ka kana a tawassu ka ce Allah don biye da nake wa uwaye na don Allah ya wajabta maka wa uwayenka da'a amma baka cewa Allah don don biye da nake wa matata an ce kawai matata da'a balle ka hihitar da ita yanzu akan uwaye akwai wanda ke hihitar da matarsa akan uwayensa da yawa ta gani an ce wani abin nan yana hada da mata ta mare shi yana ta bata hankuri har uwa ta taho sai ta zagi a eh ta uwa ta fara zagi ko bai bai fada ba sai ta mare ce to sukan ke fara wuce iyaka kaga wato duk zagin da an kawo uwa ce ba wuce iyaka ba sai da an kawo to kaga shi an amshi tawassulin da yayi da biyayya da uwayensa na biyu kuma ya tawassuli shi kuma da kauce ma abin da ya na haram ya ce Allah ka san ina da ƴan uwa wadda take da amina ce kuma ina son ta hiye da duk wanda namiji ke son mace ya neme ta zina taƙi ta ce sai ka bani dinari ɗari kamar yanzu da abin na kana son mace ta ce ka dubu ɗari sannan in yarda ya ta hiye ta aiki shekara ko watanni yana aiki ya tara dinari ɗari ya zo jiki na rawa ya kawo mata ta ce to shikenan ta amsa sun ka shiga ta ruhe daki ta tube gaba ɗai sai da ya gurfana ya ga jikinta na rawa ya ce wancan lahiya an abin da za a yi don shawa ta ce ka ji tsoron Allah kada ka buɗe wannan hatimi sai da izini wato ma'ana ma'arami wannan magana ce ka ji tsoron Allah sai jikinsa ya sanyi sai ta shi mai tawahi ne ya ce wallahi bai amsa kuɗin nan ya bar da kuɗin da komi ya bari kuma ya tuba ya ce Allah ‘yan kasan don ka ne ka kura yi mun wannan bakin ciki sai rabin kuma dutse ya faɗi kaga shi a amsho nashi addu'a ko to shi ko na uku sai ta wasuli da amana da amanarsa shi kuma ɗan aiki ya ɗauka ya mai aiki sai suka yi jinga ya ce in kai mai aiki zan baka mudu guda ko a ce sa'i guda kamar a ce kwano guda na gero yanzu ko na dawa ko na wane ne da ya gama aiki bai tsaya ba sai ɗan aiki sai tafiya ta yi ko da ɗan jinga ya zo abin nan mai aiki ya zo ya biya ɗan jinga ta hiyata ya ji tsoron Allah na shin abin ne ya ji tsoron kada ya mai da hatsin nan cikin abincin sai ya ci ya zan ya ci haram sai ya aje kwano yi zake ganin ɗan jinga gobe ya ɗan jinga bai gan shi ba har ruwa an ka saukar da ruwan damana yadda ka kwanon na ya je ya shuka kwanon ya tsiro abin nan hatsin suka tsiro Allah ya sama gona albarka aka girbe aka yi damma kuma a ce dame ɗari masalan duk mutumin ga bai zo ba aka koma shekara ya koma shukawa an ka taru hatsi sun taru har ya da sayar da su aka sayar da su ya sai abin nan tumaki ko shanu ya aje don kada kashe kuɗin kuma sai Allah sa mai tumakin albarka sun kai ta haihuwa duk yana nufin bai da bai da abin zai ce yana lasar baki sai da abu sun ka taru sun cika hili sai da nan gashi shi kuma ɗan ga dan jingaje ai buga-buga bai samu komi bai ce birin na tuna yana biyar wani kwano guda ban ji amsa abina ko da ya zo ce mishi ba Allah ba ni can gata da amsa duka mun kai abin nan so ba ni kwano na guda a wuce sai ce mai diba a can ya diba ce haka duk abin da annan habba yi wa an sai mai ce duk kora na kan nan yace Allah kada ka isgiri da ni ka bani kwano na in ta tada Allah yace wallahi ba ban isgiri da kai duk abin da annan wallahi na kan kaji a kaji kaji kaji abin da ya kwaro hacin nan naka ne shuka ne mini mace duk nauna ce ya kora ta ko da bai da daga mishi ba ko da baibiya ko ya ce na gode bai yi ba ya ce Allah ‘yan kasan don ka ni haka ka tun kuɗi mana wannan bakin ciki sai duci ya fita ya ‘yan faɗi sai suka hito kowa ya gida ta ga wannan shine tawassuli da aikin kwarai kowane su ya yi tawassuli da abin da ya yi don Allah kuma mai wuya wanda ya kai cikin gare ka kai <laughs> nawa uwaye Ya. ka dangane ga zuciya ba ka iya daure kukan ɗiya sannan wannan akwai mai iya daure wannan na biyu yana da wuya to wannan na dukiya gaba ɗaya ba har ga wanga zamani namu na yanzu dai sun dukiya ita ake bauta ma ita ake bida haukace da wannan shine tawassuli na kwarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to sai nau'in tawassuli na uku nau'in tawassuli na uku wanda ake tawassuli da shi zuwa ga Allah shine neman addu'a ga wani wanda yake salihi amma kuma neman addu'a wanda ake yake salihi wanda ake zato ne kana zaton wani mutumin kirki ne wani salihi ne abinda ke boye cikin zuciyarsa wannan baka sani ba in wani abu ya same ka kana ganin kai kana kece alhorma wato kana faɗawa cikin wani irin rango na zunubi da sabo kana ganin zunubin ka zai zama tarnaki ga biyan abin nan a amsar bukata to ba laifi ka je ga wanda ake tsammanin salihi na shi ma addu'a wannan ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun bide shi addu'a kuma junansu sun bide juna addu'a to in ban da waɗannan tawassulin uku babu tawassulin da ya toga shari'a ko guda waɗannan su abin da ya zo a shari'ance amma duk abin da ba su ba to khilafa gare shi wasu bayan Allah suka yi hujja su ce akwai hadisi wasu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim annabi ya ce ku yi wasu da alhormata kace Allah don alhorma annabi ko don annabi to wannan hadisi bisa gaskiya malaman hadisi ma magabata sun ce hadisi ne da la asala lahu laka ba su yi riko da shi ba ba a ce babu hadisin ba akwai shi amma dai magabatan malamai na nesa kai hatta da na tsaka da na karshe ba su inganta shi ba ba mutum guda da inganta wannan hadisi don haka wadda ba su riko da shi ba su cewa Allah don bi jahewa na kai min abu kaza babu to wadancan kashin hadisi abin nan tawassuli uku ko hudu uku ittifaqan ne wannan shi da laba. kuma su gaskiya babu nassin da ke tabbatar da wannan kace Allah don albarkar kaba Allah ko don sammai ko don kasai ko don wane ne wannan babu inda ya taho ga shari'a asali ma a'imma suna cewa wannan makaruhu ne ko suna cewa haramun ne Allahu a'lam littafai da su tabbatar da kamar imamu abu hanifa yana cikin masu tsanantawa game da wannan cewa haramun ne kace Allah don wane don bai ce kace don wane ba in ji imamu abu hanifa ba in ji ne ba kuma na kace masu masaban malikiya shine a kaulin malik kaulin shafi duk da sauransu ba wanda ya san wannan tawassuli sai daga baya zaka na wannan a zanya adalci a bambanta in aka ce ba a tawassuli ba muna nufin duk gaba ɗaya ba a tawassulin ba amma haka saboda abin nan eh, eh, ƙiyayya ko kuma zance mishi ko wane ne sai a ce ai kun ce ba a tawassuli kamar bai da albarka a ce kun ce ba a bai da albarka kowa ko ba a ce mana haka amma ba wanda ce ba a bai da albarka akwai abubuwan da Allah ya samu albarka da yawa amma a a ce a bai da albarka kai zama haka ce Allah wani albarka ne? manzo Allah ya ce masallallahu alaihi wasallama abin nan nono akwai albarka cikinsa wa mubarakun mai albarka ne ya ce mu ruwan zanzam fa'amun mubarakun abinci ne mai albarka ya ce mu alqur'ani kitabun eh, anzalnahu mubarakun mai albarka ne ko ba haka ba ya ce magarin makka mai albarka ya ce magarin madina mai albarka to shi miya albarkan nan ya ake bi da albarka yanzu kana son ka samu albarka alqur'ani ya za ka yi ka karanta ka yi aiki da shi ka samu albarka ta za ka ce Allah ba ni albarkar alqur'ani kan ana nuhin ka karanta shi ka yi aiki da shi amma in kai zaman ka ba karatu ka ce Allah ba ni albarkar alqur'ani ya baka kamar nono annabi ya ce nono mai albarka ne me ya abda albarkar nono ka sha in ka sha nono ka samu albarkar nono me albarkar waliye me albarkar dan godiyo kai aiki da abin da ya amma ka zama ka Allah ba na arbaka dan hodiyo ya baka har abada sai ka yi aiki irin nashi in tattala ta littafai kai aiki ya baka amma kai zaman ka kai na rantsuwar ƙarya kai na hasada kai na kushe kai na gama faɗa kai na mi kuma a ɗauko albarka a zuba ma a ɗauko aikin wani kurum eh? yanzu kamar ka samu wani mallami ka ce Allah ka bani ilimin wani yana baka ba ka don bai cire ilmin ya kawo zuba ma amma ka ce Allah sa in samu ilmi irin na wani ma'ana ta shi kai aiki ka samu irinsa amma ba kai zama ka koron haka nan ba to wannan ko shi mu muna ta tsaka mai wuya in ji mun nan adalci ko a ba a yi mana shi gaba ɗaya ko me kai za a ce ka ce ba a kaza ka ce ba a bi da albarka kowa ka ce babu ceto ka ce ba a tawassuli maimakon a tsaya a rarraba mutane haka yanzu duk inda ka zo ka tara musulmi komi zaman su ƙauye kai musu wannan bayanin na ma'anar tasawuf za su fahimta to amma ba a son su fahimta kai ake son azama laifi in ka yarda in baka yarda ba to mun dauka shikenan ba ka kalle annan ba to shikenan to ina ne muke ina ne to ubangiji ya ce wane ne ke da abin da ke cikin samai da kasai duka kullillah ka ce na Allah ne shi kuma ubangiji ka kataba ala nafsihi rahama ya rubuta rahama ga kansa wato ma'ana ya rubuta ma kansa rahama ya wajabta ma kansa rahama wato rahama ubangiji kenan ta lalwanci komi ta ishi komi kuma ta lalwanci komi don haka nan a wani hadisi na muslim da imamu ahmad annabi kace sallallahu alaihi wasallam khalaqa eh, allahu yawma khalaqa samawati wal ard Allah ya halitta sadda ya halicci samai da kasai mi'atu rahmatan rahama ɗari wato rahama ɗari min ha rahamatun ya ta tarahamu bi halkhalq ciki rahama guda Allah saukar duniya a cikinta mutane da halittu ke ji yan uwansu ita ce wannan rahamat amma tis'a wa tis'una liyawm alqiyamati ya aje 99 sai alqiyama wato don rahama da kake gani nan duniya ka samu abinci a tun kuɗi ma bakin ciki a dabbobi da wane ne duk rahama guda an karba musu amma 99 gaba ɗai Allah ya aje ta sai alkiyama ta rusa nan zuwa bayan sa ita don haka nan duk wanda an musulmi shi ta fata Allah sa mu cikin waɗannan rahamar tashi ta duniya kuma da ta lahira hatta nan muna son mu samu kuma mu samu ta can ita ce mahihiciya to sai kuma wani hadisi wanda manzo Allah ke cewa ga riwayar Bukhari da Muslim waton manzo Allah na cewa lamma qadallahu al-khalq lokacin da Allah ya ƙare halittu gaba ɗaya ya halitta su ka taba kitaban sai ya rubuta littafi cikakken littafi fa wada'ahu indahu fawqa al-arsh ya aji littafin nan indahu inda yake sama al-arsh yana can tare da shi wurin sa aje littafin me a ciki ne inna rahamati sabaqat ghadabi rahamata ta riga ya na. abin da ya kamata a ce a yi hushi sai Allah shi zan halim ne bai hushi amma duk halittu gaba ɗaya da ka sani hushinsu shi a gaba ga Rahama. abu kaɗan yanzu ka hasala ka hasala da ɗa ka hasala da uwa ka hasala ko ba haka hake ba amma ban da ubangiji shi rahama ta yi tare idan a hushinsa ba ya hushi domin wanda ke hushi ko dori wanda ragu <laughs> bai iya ramawa shi a duka yawan hushi ko kuma wanda abu zai kubce ma ko wanda yake tunanin ya mutu bai rama ba shi ke fushi amma wanda ya san duk wanda kai sai ka dawo duk shekarun da kai za ka iske shi to me na gaugawa Allah ba ya gaugawa to kataba ala nafsi rahama Allah ya rubuta rahama ga kansa kuma shi ubangijin nan da ya rubuta rahama ga kansa la yajma annakum wallahi sai ya tara ku gaba daya duk gaba daya sai an tara ku walam walam nugadiru fihi ahadan guda bai ba. da mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da kaji da sha komi da ka sani sai an tara shi wuri guda ranar alkiyama duk gaba ga Allah ba wani abu ne ‘yan kaɗan ne gaba ubangiji Allah na cewa um, eh, wa ma Allah haka qadari wal ardu eh, jami'an qabdatuhu yawm wasu qiyamati mu ɗau ya bi mini. duk taron al'umma gaba ɗan alkiyama ƙabdatun ne damƙa guda ne na ubangiji kamar ka rike abu haka ba wai yawa gare su ba kai ganin yawan mutanen da shanu da gomi ga ubangiji ba su da yawa yan kaɗan ne yan kaɗan kamar kwalfar gujiya in tana nauyi ga hannunka haka suke ga hannun ubangiji yan kaɗan to Allah ya ce za mu tara ku ranar alkiyama gaba ɗaya wallahi za mu tara ku ila yawmin ila yaumin alkiyama zuwa ranar alkiyama kaga nan aka ce ila yaumin alkiyamati kamar an ce zuwa ga ranar alkiyama me asta an ka ce ilanan wato ba a ce fi ba abinda an ma'ana ila domin jama'a za a kora su ne bayan an tashi abin nan tashin alkiyama mala'iku za su kora mutane wanda ake kora shanu da buloli na abin nan a tara wuri guda aka ce za mu tara ku illa yawmil qiyamah zuwa ranar alkiyama to ran wannan rana idan ta zo kuma Allah ya ce allazina an anfusahum waɗannan da sun ka hasarantar da kansu sun kai hasara wato suwa sun kai hasara waɗanda ba su tsoron wannan yinin ba su tsoron sharrin wannan yinin na alƙiyama to waɗanda sun kai wannan fahim la yu'minu sukan ba za su imani ba duk abin da ake faɗa nan ba su imani da shi a kenan duk wanda an faɗa mana abin nan duniya kin imani to ya sa kai na cikin masu hasara na alƙiyama shi wannan rana wannan rahama da an ka ce an aje 99 ba zai same ta ba domin ya abin nan ya ja makansa hasara to ci gaba وله ما سكن في الليل والنهار bayan wannan sai kuma jawo hankalin mu zuwa ga abin da sura ke nuna muna cewa mu yi dibin halittun ubangiji da mu ƙara imani mu ƙara yin abin nan aqidar mu ta ƙara karfafuwa Allah ya ce wala ma sakana Allah ku sani shi ke da abin da yayi shu wato abin da abin sakan abin da ke bai motsi kaga wancan abin da Allah ya ce da farkonta inda abin nan qul liman ah, qul liman fis samawati wal ardh wake da abin da ke cikin sammai da kasai nawa ne an ka ce kullillah na Allah ne to sai na hukuma maimaita irin wannan amma kuma da ta siga ta daban Allah ya ce lahu ma sakana Allah shi ke abin da abin da abin nan na tsaye. wato nan sakan malamai na ce wannan an keɓance a sakin ba a ce abin da ke motsi ba saboda galibi abin da ke cikin duniya ko abin na samai da kasai abin da an natsa ya abin da ke motsi yawa wato abin da jinkin bai motsawa to ya fi masu motsi yawa ya fi mutane da dabbobi yawa don haka gabatar da shi ana ko kuma wannan eh, abin nan ne kawai ana nufin mai motsin da wanda bai motsin duka na Allah ne wato sakana shi ke da abin da eh, bai motsi fillaila a cikin dare wanda hari da yini duka wato ma'ana kenan shi adda duk inda da sahi da abin da zuwa da shi da abin dare yake zuwa da shi duka na Allah ne ba wanda adda wani abu a cikin a cikin su wa huwa samiul alim kuma Allah shi an mai ji al alim masani duk abinda kuke faɗa da abinda kuke yi yana jin ku sannan kuma yana ganin ku kuma alim ne ya sani ba sai an gaya mishi ba abin da yasa ana ana ake rubuta muku ayyukan ku wannan dan shaidu ne amma ya sani ko da an rubuta ko da ba a rubuta ba domin da ku da masu biye ku suna rubuta don Allah ya sa abin ke ciki in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ko wace rai na da mai tsaronta mala'iku na tsaron ku su ko mala'iku ka tsaron su Allah da ku da shi da mala'ikun duk Allah na tsare da ku to wa huwa samiul alim Allah shine an mai ji mai gani to wanda a haka shi ya kamata abi ko wanda ba haka ba ashe wanda a haka shi ya kamata abi don haka Allah ce ko ka ce a ghairullahi attakhizu waliyan wani Allah kuke son in riƙa abin bauta shi ne waliyi a nan wato waliyi abin da kake so so wanda abin da kake so cikin zuciya kuma kana biye da shi sau da ƙafa to shi ne waliyi ba a ce ba a son waliyi ba a ce ba a son mutum ka riƙe shi wali kana riƙe mutum wali duk wanda an mutumin salihi wanda an na Allah wajibi ne zan masoyanka waliyi na gare ka wato masoyi na gare ka amma ba a ce kuma magana ce sai ta ta Allah girma ba am in ya zan wanda kake so magana ta tana sama ga ta Allah to ka bauta mishi shine bautar ai kuma wannan komi ne ne in mutum ne in aljani ne in mala'iki ne in wane ne kowane na in aljani an gare ka aboki yana shata ma dokoki kana bi ka bauta mishi kamar a ce kana da aidan masu sihiri masu hulɗa da aljannu abin nan suna biya mai bukata shi kuma yana da masharuɗa in ka bi ka bauta mishi in gambar abin nan ka ce ko shiga son kuɗi aljanni zai kama kuɗi duk inda ya samu su ba ruwanka amma dai zai kama kai kuma zai azama ta abin nan ko ce ka zancin najasa ko ka bar sallah ya kasa mara sallah guda a ce kila ka bar sallah subahin ko a ce ka bar ta cikin jam'i ko kuma a ce kada hukuma a takin matarka ta gaba sai ta baya ko kuma a ce ka sadu da dabba duk irin waɗannan abubuwa shi aljani zai azama su shi kuma to wannan in eh, kuma abin nan a wani mutum kaddo wanda hake so ya azama dokoki wanda ba na Allah ba to shikenan ka bauta mishi tsari wanda ba na Allah ba shine bauta ko da ko abin na da kyawu wannan shine kuskure da mutane ke rashin ganewa ko da wani abin da ke gani mai kyawu ne ga rayuwarka mutum ya tsara ma ka bi ka bauta mishi kamar tsarin zamani wanda ya saba matsarin Allah alquran da hadis a bar su a ce ai ba su ya kamata a yi tsari ba a zo wani tsari sabo abin nan don a samu abin nan eh, kowane mutum ya yana da yana da yanci human rights ko ba ka suke cewa ba ne wato ko ce yancin mata a ce mace da duba mai ta gada mata yi abin da namiji duk yi mace na iya yi kada a tauye ta ko kuma a ce yancin yara a ba su sake to duk wannan yan kai da kai imani da shi ka bi wani Allah amma ko da ka samu kanka cikin irin wannan mummunan hali na lokaci kwababbe wanda ke ba sa kai to sai da kai hankuri ka san abin nan haramun ne ka yarda haramun ne ko da kana ciki to ka samu sa'a kai imanin kana nan bai ta hiyata ba amma matuƙa kan yarda cewa lalle wannan tsarin yahi na musulunci to ka kafirta baka cikin musulunci gaba daya wannan shine bambanci abin da ya kamata mu sani dai da yawa 'yan umara cikin ayyuka irin waɗannan zaka samu musulmi da yawa cikin abin nan ƙungiyoyi irin na turawa masu irin wannan aikin to su sani cewa su yarda da aikin nan da suke yi haramun ne suke yi kuma haram ne suke ci to ya fi muku sauki da su yarda cewa lalle ba wata hanya ta gyara sai wannan kamar cewa demokuraɗiyya mahita wannan kalma ce mai muni ga musulmi ya faɗe ta don tana kai shigarar da in ya san ma'anarta ba mahita sai in da Allah ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam demokuraɗiyya ana yi ne iltiraran don ba da za ka yi idan ta kafa a hakku darare ne muke yi mun ɗora da bagin ba sai ce masai ba to masan ne ana ci ai amma kada ka ce lalle demokradiyya ita ɗaya an mahita wannan kuskure ne kuma kalma ce mai haɗari tana fidda kai ga addini in baka sani ba to ku ce qul a ghayrillahi shin wani Allah attakhizu waliyan kuke son in riƙa wani abin bauta alhali faɗir samawati wal ardi Allah shi ya kaga sama shi ya halitta sama da ƙasa ashe wanda ya sama da ƙasa ya halicce ka shi kamata ka bi ko wani wanda bai yi ba bai san wanda aka yi ka ba zai zo a tsara ma wani tsari yau yan yan wayan nan ka saye ka yarda baka iya umhani sai an baka littafin ta ka karanta ko ba sai an baka littafi ba in mota ka saye kana cewa ah, bari bari littafin ka na mota yana ina san duk abin da cikin ta kana cewa haka nan in kwamfuta ka saye ka yarda ba ba kai ta ba amma sai an baka littafi ka karanta da za a umarni da ita to dan me wanda ya halice ka ya kama littafi da dokokin da addini da kake cewa ah, ba su dace da ni ba sai tunanin wani wannan din nan da kai da shi duyin ku an kai don Allah akwai hankali ga wannan babu hankali da ni da kai duk wanda ya halice mu ce ga tsarin da kamata mu yi ka ce a'a ai bai dace ba ko ya shi abin nan eh, mai sunan shi eh, zamani ya canza to duk wannan kuskure ne dokokin da duk Allah ya aza to su addokar da addaidai da mutane su bi kuma ita ɗaya za su bi su samu zaman lahiya amma mutum ba ita an kabe ba to ba a samu zaman lahiya don haka kuke gani wannan lokaci duk da ake farfaganda da kiran mutane da kowa ya sa baki ai babu ba a samu zaman lahiya saboda da wuya a samu domin an kauce ma hanyar ne a duk abin da ke kawo fitina ya tabbata zalunci ya yawa kuma shi an musiba ta farko ta roshe al'umma zalunci ba wanda ke tuna baya samu musafa to zalunci za shi talaka za yana zagin shugabanni ya ce ai barayi na sun sace kaza amma sai ga ya sace naira goma to ya bambancin ku duk wanda ya sace naira goma to yana iya sace miliyan ya samu sa'a sannan kuma kowace irin sifa da ka sani an shiga cikin ta yanzu an yaudara har an zan baka gwan za ka yarda da shi an yi rawani an yi sata ba ma haka nan ba shekaran jiya nan ta da tafsir na je muna buɗin baki sai wani ya zo da dogon taguwa jallabiya ba kuma ya kaɗin Allah da baki yana Allah ka kaza Allah ya ba mu wata sauka mana wannan lokaci amin in tashi ɗaya in wanke hannu na ko da doke waya ta ya gudu to kaga ko wace irin sifa ga shi haka ne kamar mallan ahlus sunna ne haka da dogon tabo so kaga irin waɗannan al'umma ta ta abin nan ta rikice sosai ko wace irin sifa an shiga an yaudara don haka zalunci shi ne abin nan na farko wanda zai rushe al'umma haka muna kira ga dukkan mu gaba ɗaya ba shugabanni ɗaya ba shugabanni su an kai ganin zalunci su na su a sama kuma zaluncin gaskiya akwai shi gaskiya akwai zaluncin sai ga shugabanni kamar kunnuwansu a daɗe kamar idanunsu a makabce ko ba su jin abin da ke gudana ko ba su da abin da ke gudana ba wanda ya sani yana da kyawu su yi nazarin al'amuran nan don Allah tun ba mu haɗa wani rangon da ba mu hita ba sannan mu ma kanmu mu yi kokari mu gyara wanda duk ya sana zalunci shi kokari ya abin nan gwargwadon hali ko Allah zai taimake mu gyara Allah ya taimake mu kuma hmm. to fadar samawati wal ard wato wanda ya kaga sama da da kasa wa huwa yud'im ku sani fa Allah wanda ya sama da ƙasa yud'im shi ke ciyar da ku wala yut'amu shi ba ba a ciyar da shi to yace wani Allah kuke son in rika wali alhali shi ya kaga sama da ƙasa wa hoyo da yin Allah shi ke ciyar da ku wato shi ke baku abinci wala ya ta'amu ba sun ku ciyar da shi wato ma'ana kenan Allah shi ke azirta ku ba ku ke azirta shi ba don haka na ashe wanda ke azirtawa ya baka abinci shi ya kamata ka bi ba kai ba shi abin nan ba shi ya kamata ya bi ka ba <clears throat> wato mu Allah shi ke ciyar wa, wala an ba a ciyar da shi ma'ana nan Allah ya ce mu wala ta'amu aka aka yi magana abinci hikimar yin magana abinci nan ba a ambaci sauran abin da mutum ke abin nan ke bukata ba saboda galibi duk kwaramniyar da ake yi da faɗi da ake yi da zaluncin da ake yi da shiga da hita duka don mene don a cini duk ƙarfi da kake shiryawa da rantsuwa ka fara wurin sana'arka da yaudara da cin hanci da rashawa duk da me ake yin su don a ci a ce a tuce shi ke nan abin nan don haka na an ka ce Allah shi ke ciyar da ku kuma ba ku ke ciyar da shi ba to wannan ciyarsuwar ko bida abincin idan muka yi nazarin rayuwar mu za mu ga mun wani irin rango ko ta a'a a dai samu a tara ba a kirda don halat ba a kirda don halat ko abin nan ko alama sannan babu tawakkali ga Allah mahi mutane sun yi su samu kowace irin hanya ko ta yaudara ko ta zamba ko ta haram ko ta keta ko ta sata ko ta zaluntar mutane mutum ya tara hakkin wajen mutum fiye da ɗari nawa ya ɗauke ta kai aka zalunci a nan sannan shi kuma abin nan talakan da an ka zalunta allah bai ba shi tawakkali wadda haka sai ya ta zagi ya tara makan su zunubai an ce kada ka zagi shugabanni ko da sun yaudare ka ko ba haka an ka ce ba amma kai ka ta zagi kaga kana kana zagin su ga zunubi kuma sun canya kuɗin ka kamata ya maha kyale su ka da Allah hmm. kada ka yi duba bu ka ga kuɗi kuma ba ka ga alabin eh, nan lada to wani hadisi manzo Allah na cewa waton da mutane sun yi dogara ga Allah sun yi tawakkali ga Allah waton hakka tawakkulihi irin tawakkalin da ya kamata su yi da Allah ya azurta su kamar yadda ke azurta wa tsuntsaye domin tsuntsu zai waye gari cikin sana ɗan kware da yunwa bai da komi amma marice na yi cikinsa ya cika ko ka taɓa ganin tsuntsu ya ɗauki ƙwara hatsi ya aje habbobi bai taɓa ba wannan sai mutum shi zai sayan abinci shekara biyu ya aji daɗa ko yana kai shekara biyu ba wanda ya sani amma in ba mutum ba da nau'in irin su abin nan ɓera da ba mai tara abinci za ka tsuntsu yana da tawakkali wanda ya kamata kai ma ka zan tawakkali ka san abin da aka tawakkali wato ka yarda ka yi imani abin da aka hannun Allah ya fi tabbatuwa da samuwa gare ka bisa ga abin da aka hannunka shine tawakkalin kuɗin da aka hannunka waɗanda aka Allah bai baka ba ka yarda sun yi zama abin nan tabbaci bisa ga waɗanda aka hannunka to amma kuma wannan tawakkali ana kada mu kwamice shi karkace ba a ce don ka yi tawakkali ka yi zaman ka baka aikin komi ba a ah, na ba shi na ke nufi ba ka ce bari tun da Allah ya kaddar komi in kwanci na gidana bai yiwuwa za ka mutu da yunwa Allah ya sanya ma komi sababi ka bi sababin nan sannan ka yi tawakkali in ka bi sababin ka bi yadda Allah ce kada ka yi yaudara ciki kada ka yi zamba ciki in shugaba hake to ka tsaya bisa ga shugabancin nan da Allah ba ka yi adalci gwargwado kada ka yi zalunci ka yi koyi da waɗanda a imma magabata su kai kamar Umar bin Abdul Aziz mun gwada sun kai wata rana yana rashin lahiya ta ajali yana da iya ɗiya goma ɗiya maza manya manya goma bai bar musu ko ƙwara abinci ba gidansu ga kuma rashin lahiya ta kama shi ta mutuwa kuma ga shi a sarkin musulmi sai suka taru suka iske shi suka ce mishi ya ce musu kuna da wata magana ku ce eh ka ce ga ka sarkin musulmi duk kai adda ƙasa da dukiya da komai ta baitul mali amma yau abinda za mu ci gidan nan ba mu da sannan ba ɗayan mu wanda adda gidan shiga sannan ba ɗayan mu wanda adda sisin kuma da yanzu in kan mutu yana ɗaukar kai ne kada ka bar mu haka sai ya fashe da kuka idan su kuskata galla ya ce to ko ina dare ko na mutu duk taron ku ba ko wuce ɗayan biyu ko dai ka zan cikin ku zan salihai in kun ka zan na kwarai to Allah ya alƙawarin zai ɗauki nauyin ku ko ku zan miyagu to ban so in bar mu mugu abin dukiya ya banna in samu kamishi don haka nan ku dogara ga Allah ku tashi ku bani wuri Sheikhul Islam Taymiyyah cikin littafinsa ya faɗa cewa wallahi wani ya ce ya ga ɗayansu in za ana jihadi sai ya ba da doki ɗari da kuɗin dokin da ciyar da masu tafiyarin jihadi mutum nawa ka sani wanda ya mutu gida nai yana da zuri'a bai ya zalunci ba ta walakanta ba nawa ka sani mutum nawa ka sani wanda ya zalunci ya tara gidaje ya tara kuɗi yanzu bai da kohar sha ko babu su to mai amfanin sata ka tara ina sarki musulmi muhammadu bello ya zamo bai hayyayyar rasu bai taɓa cin kuɗin baitul mali ba hatta da albashinsa baya amsa hitila ce in su rubuta littafi bai saye da kudin baitul mali sai ya yi rini cikin gida ne da rijiya a sayar mai a kamar kudin in yana da ranar ci abinci in bai da kuma su yi hankoyi to yanzu amma shugabannin mu da suna koyi da wannan akalla dai ba a ce kada ku abin nan ku zan haka <laughs> amma dai shi zan abin albashin ku da yan kudin da an ka ce an iyakance mu ku tsaya gare su da Allah wannan wannan musiba sa mutane haka ba sa mutane haka amma a ce daga kai sai waɗanda hake so ɗai ka jin daɗi ina zama lahiya yake ba a samun zama lahiya to waɗannan a 'yan maɗinmu magabata sun kwatanta adalci ko da sarakunan mu da sun kauce na musulunci manan na ƙasan da yanka ba za haka mutum ya shekara hamsin yana sarauta amma bai da ko gida kuma bai bar maɗane komi ba kaga ya mutu da mutunci ne ya tafi amma a ce kai na sata ka sai gida abuja ka sai ingila ka sai morocco ka sai saudi arabia kai wane ne kuma dan lokaci ka dan ka mutu shi kenan abin ya lalace Allah ce muke mai samu gyara to ina ne um, wa ƙul ka ce in ni umirtu hakika ne kan an hore ni an ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce umirtu an hore ni an akuna in zamu awwala man aslama farkon wanda ya miƙa kauya. wato in abin da ke na ku imani kun haƙiya to faɗa musu cewa kai a farkon wanda ya wato wanda ya miƙa wuya wato ma'ana kenan kai ne farkon cikin wannan al'umma ga wanda ya fara miƙa wuya to annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora wanda ya miƙa wuya ga ubangiji don ko miƙa wuya ta hanyar sa wato ni ne farkon wanda ni miƙa wuya ga zuwa ga ubangiji wala na kuma kada ka zamo min al mushrikin cikin masu shirki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mai kada ya zamo cikin masu shirki wato ma'ana kenan kada ya zama cikin mushrikai bai ra'ayinsu ko kuma kada ya abin duke nau'in shirki to ashe annabi sallallahu alaihi wasallama an ka tsoratar aka ce kada ya zama shirki balle wanda ba shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma an san mahal ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirki ko ba haka ba to amma aka ce kada ka zama cikin mushrikai to ina wani wanda ke ganin shirki na da sauki don haka a yi ƙoƙari kada mutum ya ƙoƙari duk abin da a shirki ya nisance shi kada ya faɗa masa ya san shi kuma ya abin nan domin yana da wuyar sani kamar da wani hadisi don nan duk abin da yake shirki to kai ƙoƙarin ka sani sai ka abin nan ka gudane shi ƙul to an ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce shi shine wanda ya mika wuya kuma Allah ce mai kulka ce faɗa ma mutane su sani ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce inni akhafu ina jin tsoron in asaitu in saba ma rabbi ubangiji na ina jin tsoron mi azaba yawmin azim azaba wani ne wanda ke mai girma an ka ce annabi ya ce ina jin tsoron azaba ranar alkiyama kaga akwai wata ibada ta mutasawwifa wadda adda kuskure har ana wata cewa ka bauta ma Allah ba ka son rahama te ba ka tsoron azaba te to kaga ba a san ko mai kai bautar ba har suna cewa wai wata rana an ga rabi'atul adawiyya wannan mutum ne kirki ce ana da adam ne ka ne kawai cewa wai an gane ta ta riko ruwa ga hannun dama da wuta ge hannu guda haka ce ina zaki ta ce ina son in ga aljanna in sa wutan nan in kone ta waɗannan ruwa in kashe jahannama da su in gani mutane ba su bauta ma Allah sai don sun aljanna tsoron wuta kaga wannan kisa ce mai kuskure gashi nan annabi an ce mai qul inni akhafu in asaitu rabbi azabu yawmin azim ashe kenan ibada duka wadda Allah zai sa ka tsira da ta sai ta hada abuwa guda biyu eh, khawfan wa tama'an kana tsoron azaba Allah kana kwaɗayen samun aljanna to sannan ka zama mai ibada ta kwarai amma kada ka zama haruri wato kana bauta mu Allah in ya ga dama duk shi da kai haka nan ba ruwanka da aljanna ba ka abin nan to wannan kuskure ne wato ka ce an ka ce ka gaya annabi shiga ya muna inni asaitu rabbi ni in akhafu ina jin tsoron in asaitu rabbi in saba ma ubangiji na azaba yawmin azimin azaba wani ne wanda an mai girma to sai Allah ya ce man yusraf anhu yawma izin duk wanda an ka tunkuɗe ma azabar wannan yini ran nan faqad rahmatu haƙiƙa ya an rahamtar da shi ya samu rahama wa zalika al-fawzul mubin kuma wannan ita ce rabbanta wadda abbayyananna duk wanda anka tunkuɗe ma azabar ranar alkiyama to ya ya saba wannan ita azabar da ya kamata kullum kai ta roko wannan ita abbakin cikin da ya kamata ka bi da tunkuɗe ma wannan ita attalaucin da ya kamata kakka bari ka fada ka zan talakan lahira baya da hikima ka zan mai arzikin duniya ka zan talakan lahira aikin banza an kai kai kai abin nan kai kwaɗayin cewa kana cikin waɗannan ka tunkuɗe ma azaba wannan yayi to akwai lokaci minti na akwai tambayoyi to eh, sai mu tsaya a nan in yi so gobe sai mu tashi ayat da ke bi mata subhanakallahumma wa bihamdika الحمد لله والسلام على رسول الله الله عليه وسلم Allah ya saka waɗanda ba su da waɗanda ba su da rai zane na itace da gina za a yi ko ga tufafi za a yi ko ga shihidu za a yi to duk in dai abu ne ba mai rai ba to babu da iya ta ta yi amma in mai rai da tsuntsu da dabba da ƙwaro to haramun ne da da laka an ka sassaƙawa an ka zanawa an kai ga tufafi ko ga shehidu kamar yadda ake yin su kada ga tabarmi da makamantarsu da duk gaba ɗaya haramun ne ya amfani da waɗanda shehidu da waɗanda ake ga tufafi ana labulayi da su duk dai yadda za a yi da su da waɗanda ake ga jiki abin da tufafi ana sawa ga jiki haramun ne a shari'ance wata ra'a na misalla alaihi Sallam ya dawo daga wurin yaki matarsa aisha radiyallahu anha ta ga tana son ta burge mai gida sai ta je ta so sabbilla abin da sabon labule sai ba ta yi sa'a bai za akwai hutuna ga labule ta zo ta sa ga dangarmar ɗaki aka yi labule mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana taso maɗaki sai ta ga ya ɓata ya ce aisha ta ɗebe mana wannan labulen da kisa aisha ce sun su ɗebe labulen ya ce mata mala'iku rahama ba su shiga duk gidan da ke da hotuna ko kuma mutum mutumi mutum mutumi ko kuma kare mala'iku rahama ba su shiga wannan gidan